Applaudissez très très fort s'il vous Dandalin wasa na cibiyar ɗaya al'adu da ake kira CCFN Jean Rouge kenan da ke nan ya mai a jiya da daddare inda 'yan kallo suka hallara a albarkacin bikin festival na Waƙen salam na mata zalla wanne wasu matasa suka shirya da haɗin gwiwar hukumar oem ko iom musa muhammad janti maman bashir na kungiyar film sahel na daga cikin shiga shikan wannan biki wannan wasa da muke nan gai saboda a ba mata hanyar inci su yi magana su faɗa abin da yake damun su faɗa abin da suke so su faɗi yadda suke so su ga rayuwa galibin matan da suka hau mambari a wannan wasa 'yan asalin afirka ta yamma ne cikin su har da wata matashiya 'yar najeriya faith oce wacce ta bayyana cewa halin talaucin da ta tsinci kanta ciki sakamakon rasuwar mahaifanta da tsohon da ya nakasa kakarta su ne suka cusa mata ra'ayin zuwa cirani sai dai bayan ratsa biranen zandar da agades wannan mafarki ya dusashe in ji ta when i was three years i lost my mom and my dad so i grow up with my grandmother she take care of me when i grow up she come old i even hug pure water on the street tashin hankalin da aka yi fama da shi a kasashe irin su jamhuriyar afirka ta tsakiya ya yi sanadiyar ficewar 'yan ƙasa da dama zuwa wasu ƙasashe makwabta kamar wannan mata da ta buƙaci in sa kai sunanta. Gabana an kashe 'yar yayata an yanka ta da mijinta da yayan babana duk an kashe su a gaban mu kowa guduwa tsirarin shi kawai yake yi shine ni kuma na je akwai ambasadin nigeria a can shine suka ɗauke mu suka kai mu nigeria to daga abuja ka ɗauko mu aka kawo mu kano saboda na ce musu yan eh, ni yar kano ne kawai don in tsira da raina ban sanya zan yi ba kuma ban san kowa a kano ba Wata 'yar ƙasar Cameroon Venerant Gongoy da ta ratsa ƙasashen Chadi da Libya a ƙoƙarinta na zuwa ƙasar Jamus. Ta bayyana cewa saɓanin da ya taso a tsakaninta da wasu ƙanninta maza ne ya sa ta gudu daga gida domin ta kubutar da rayuwarta daga barazanar kisa, saboda ta ƙi saka hannu a kan wata takardar sayar da gidan da suke ciki. To sai dai a cewar ta wannan biki ya sa ta amayar da abubuwan da suka yi miki a zuciyarta shekara da shekaru. Sama buku buku buku mai. et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Bikin wanne shine karan farko da ake shirya makamancinsa a niger ya karrama waɗannan mata da lambobin yabo yayin da a ɗaya ɓangare ƙungiyar ta Plume du Sahel ta fara horar da ɗalibai 'yan matan makarantun sakandare da nufin karantar da su hikimomin tsara waƙen silam ta yadda za su yi amfani da wannan hanya don fallasa dukkan wani yunkurin gallazawar da za su yi katarinsa a nan gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.